Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Na ji daɗin haɗuwata da ke a daidai wannan lokaci ummi mai daɗi domin yau ina ɗauke da wani sirri da nake son in faɗa miki wanda a cikin mata kashi ɗari kashi casa'in 95 ba su san shi ba. Sirrin kuwa shine idan namiji ya fuskanci don abin hannunsa kike sansa maganar gaskiya idan har namiji ya fahimci don abin hannunsa kike sansa ko kike tare da shi to shi ma zai san inda zai ajiye ki a cikin zuciyarsa da kuma a cikin rayuwarsa baki ɗaya labarai masu tarin yawa sun gabata domin kuwa an samu mai kuɗi na sosai wanda yana yin aure ba wai baya yi ba kuma zai iya ajiye har mata hudu amma babu ruwan shi da raba musu kwana kuma duk gidan wacce ya ga dama zai je ya yi kwanakinsa yadda yake so kafin ya waiwaye wata kuma komai dai na duniya ya ajiye musu a mulki kan sai wanda kika gani idan kuma kika ce za ki korafi sai ce ga hanya nan don ya san kwaɗayi ne ya kawo ki ba inda za ki je dole ki tsit kuma babu wani laifi da zai yi miki ki ce wai ya je gaban manyan shi ko naki da sunan a yi muku sulhu yana da gidaje da yake rayuwarsa bayan matansa idan kika je kika ce ga abin da yake yi watakila hatta iyayensa sai su ce miki shari kike yi masa ko kuma su ce miki kin cika kishi ke dai balle a ɓangaren ibada ko riko da addini sai abin da kika gani balle ma a ce dukiyar ba ta Allah da annabu ba ce. kawai warke ma a haɗa da ke a nemi duniyar da ke wannan ma ƙaramin misali ne na baki ummi mai daɗi auren mai kuɗi ba wai aibu ba ne kuma ba wai bai kamata ba ne kowa a rayuwa da ra'ayinsa amma ya kasance yana da ɗabi'a da addini wannan ne ya kamata ya rinjaye komai shi kan shi idan ya je wurin da ga hakan ake bukata ba wai abin hannunsa ba ya fi daraja abin amma an nuna masa kawai kudinsa ai wasa ya kare kawai ita motsin zuciyar ma'aurata yakan canza sau da yawa a rana saboda haka dole ne mu gane cewa halin zamantakewarmu na yau da kullum sai an haɗa da lura da kuma kulawa idan ba haka ba ba za mu cika masu zaman gaskiya da juna ba mu lura kuma mu bi mai damuwan cikin lalama da tausayawa da ragowa sannan kuma da akwai wani hali da namiji zai shiga sai ku ga motsin zuciyar shi ta sauya ya zamana a cikin ƙunci da damuwa wannan kuma yakan faru ne ko ya rasa wani abu da yake nema ko wata asara ta same shi ko kuma wani abin ya ɓata mashi rai a waje a cikin wannan halin ba zai so ya zo gida ya tarar da rashin adalci ko kuma a damfare shi ko dai wani abun da zai tunzura shi a ɓangaren ita kuma mace motsin zuciyarta ya danganta ga halin da ta tsinci kanta a ciki watakila an yi mata wani laifi ko tana son wani abin ba ta samu ba ko kuma uwa uba tana al'adan ta na wata-wata wannan ma yana sa motsin zuciya sosai ya kawo fushi yana da kyau kawai maza da mata su koyi fahimtar juna ta gane halayen da ake shiga don kiyayewa da tabbatar da ƙauna a cikin mutunci da girmamawa.